Bismillahi Rahmanir Rahim. Nana Aisha kashi na shida. Yana cikin magana tare ya sarke sa, tsafa hankalin sai tashi ainihin ya ringa kiran sai yana ƙoƙarin mayar masa da oxygen din. Likitan ne ya ce ya fita za su duba shi. Hankali tashi ya fito gigi ce. Ne san mami ta rungume su su duka suna ta kuka wani mugun tausayin su ne ya kama shi. Sulale waye ya zauna. Abraman ya ce yaya ya ce mu shiga mu ma bari na ji na gansa ko yaya. zamu saka ya da kyar iya cewa kai haƙuri Abdul. Kai masa addu'a. sai lokacin abdul ya fara saboda kowa ya sare da rayuwar abban ko minti biyar ba a yi da fitowar musu abda likitoci suka fito su ma kowanne fuskarsa babu annuri tura yaran mami ta jikin na rawa ta tare musu abdin ya saurin hana ta cin zauna hajiya bari na je ya yi haka ne saboda kar a gaya mata abin da zai sa ta faɗi ƙasa sa wata irin kyarma suke yi ya same su na rawar baki ce doctor sa babban likitan ya kama cikin tausayawa ya ce i'm so sorry he's dead inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil salatin da motsa ke ta faɗa yana nanatawa kenan in bacin da likitan ya rike sa tabbas zai iya zubewa kafin ga ce mai nana ta zube ƙasa warwas hankula sun tashi matuƙar tashi nan da nan asibitin ta ɗauka cewa alhaji abubakar sadiq mai atamfa allah ya masa rasuwa mami ku mami kuka safi kuka abdul kuka nana ko an yi su da ita musab ya koma kamar mutum mutumi idanunsa ba sa kulluwa saboda tsabar jin da suka nan da aka fara shirya gawar abun nan zuwa a yi masa wanka a mas a miƙa sa sai lokacin abu sufyan da agogo sabira suka iso asibitin bacin kusan awa biyar da mutuwa sofa aka bari wajen nana su kuma suka wuce gida aka fara shirye-shiryen jana'izarsa Allah sarki rayuwa yau kai ne gobe ba kai bane ba dan adam ka bi rayuwa a sannu ko da ciwo ko ba ciwo za ta zo kuma za ta dauke ka dole ka tafi mi kokarin ganin mun yi abin kwarai mun ji tsoron Allah mi abin da ya kamata kai da Alhaji Abubakar Sadiq mai atamfa duk tsabar dukiyarsa mutuwa ta yi masa shigar sauri ya ta ya bar su tsokar rudin duniya ya ja mu ga yin na sani to after three days har aka ta raka uku ina kwanci a asibiti saboda yadda mutum ta yi mugun duka na yasa jini na ya hau sosai na share rib kusan leda uku ga allurai na bacci da ake tamin saboda in har ido na biyu to kuka ne da damuwa zan ta yi ƙarshe jinin ya isa kayan da suke so fadila da nabla sun zo har da wasu 'yan department mu maza da mata sun kai su shida na ji daɗi sosai na da aka yi sadaka suka zo da azara abdul ya rako su har asibitin a ranar fadila da sauran suka koma nabila tana hutu yasa ta zauna da ni lallashi na take akan na ci gaba na ci abinci ganin sa fita ta har ta gaji ta ja gefe ta buga tagumi haba nana sai ka ce ba musulma ba ki wa Allah ki ci wani abu kar wani ciwon ya kama ki hawaye da suka gaza a tsaya min ne suka lalo ban damu da sharewa ba na ce Nabla na kasa jure rashin Abu. Nabla Abu shine jigon rayuwata ban taba kawo Abu zai tafiya ban a nan kusa ba. Sai gashi cikin ƙanƙanin lokaci inda ban zata ba ya tafi. ta saka kuka wanda baya da sauti baya baya da sauti saboda murya babu karfi sofin ma kukan ta kama nabla duk ta bi ta rikice ta rasa ya zata da su sallamar da aka nesa ta jiyo tana amsa abdullahi da Musa, kowa ne sa babu annuri balle walwala nabla ta ce sannan ku gara da ku zo dan ni na lallashin sun ga yin shiru abdullahi zo kusa da ni yana riko hannuna cikin taushin murya ya ce yaya nana dole ki haƙuri ki daina kuka wai ko kin mance baki da lafiya ne kwana uku so ake jinin ki ya sauka mu ta gida amma ya ki koma normal wannan abun da kuke wannan kukan da kuke babu abin da zai ƙara kara abu zai fi miki kyau ku shiru kawai domin ko babu kyau yi mama mamaci kuka please yayi yana na ki haƙuri hankali hankali kun ya fara raguwa yana shishika wajen safiya isa ya tsugunna yana fido hanki ya bata cikin silent voice tsinsa ce ashe nan tana ta ajiye zuciya ta ansa ta ringa share fuskarta har ta goge hawayen ta mika masa yamiyar aljihu ya ce abdul ka je ka shigo da bakon yana ta jira tashi ya fita ya mai da kallon sa gare ni ya ɗaure fuskarsa ta mai mata ɗauki kallabin ki ɗaura jude idanuna ne kansa da suka kumbura don kuka kallon kai asuwa nake masa ya sake ɗaurewa ya ce na ce ki ɗauki kallabi ki rufe gashin ki na ja ƙaramin tsaki na ɗauki kallabi na na yafa bisa kaina bula ta ce ka ga matan ɗazun ake fama ta ci abinci ta ƙiya jingina da bango yana cewa za ta ci sai yanzu kar ki damu Salamu abokin Salamu bakon da abdul ta katse su suka shigo sauran kallon wanda suka shigo da shi din na cikin mamakin ganin sa nace Hamid kai ne Barushi ya sakar mai mai kara fuskar sa kyawu da kwarji na ce ni ne Loli kujera na bula ta bashi ya zauna kallon sa kawai nake shi ma yana kallo na nace waye gaya maka ce na ta kiran ki ba ɗauka ba hankali na tashi mafarin na baro Abuja na taho Kaduna Na zo har school aka ce ai baki nan kin zo abin ki babu lafiya shine falila farin ɗinkin ta bani adres ɗin gidanku Da taho mota ta lalace kan hanya sai da na kwana biyu a garin kafin aka gyara min sai yau na iso sai na samu ashe kuma abin Allah ya amshi abin sa ido na ya kawo ruwa ina wasa da yatsu nan na ce cikin rawar murya abu ya tafi Hamid ya ce sorry loli Allah ya ji kansa ya masa rama kiya kuri kin ji ko kai na daga masa kawai suka gaisa da Nabli so kuma ta gaida sa ya your sister ko na dan gajeren murmushi wanda raban da ni na yi har na manci ma na nuna Abdul shi ma broda na ne kanan sofi ne ya jinjina kai ya masu sa suka amsa sofi ta ce ya hamid ka ce mata ta ci abincin safa na yanzu wajen sha ɗaya bata karya ba zara ido ya ce haba lori ki haƙuri ki bar wa Allah shi ne ba mu shi ya kuma an shi kayansa ki masa addu'a ita ce mafi dacewa da shi wasu abin rungume hannu kallon kawai yake babu wanda babu abin da yake masa amsa kowa a cikin sa, illa kalamin abu har sadaki na na bada maka Rana da muka je sallar juma'a ta ƙarshe na saka aka ɗaura muku aure rantsa idan sai saboda yadda abin yake matukar abin yake matukar sa har baya samun bacci cikin kwanakin nan uku su ta sani haka Sufiyan ma don shi ne ya zama waliyinta kannan babanka kanin babanka shine ya ansar maka aura sannan karka sanar da ita yanzu mutsaf akwai lokaci a jiya zuciya sauke yana kallon su abinci yake bata ga baki tana ansa sai ya matsa fuska take kamar tana cin kashi matsalar sa guda yadda za ta yi ta haɗu da mazan tana shiga yadda take so shine damuwarsa saboda hakan ba daidai bane ba ga mace da yake da aure a kanta in ba ci haka ko mazan Kano za su taru akan ta shi baya jin kunya sai na ci rabin soyayyar indomie da kwai na shati ti kaɗan da ruwa sannan ya kyale ni jingina ne ina rufe ido na kawai magana abu tana damun lokaci guda a ranar da zai rasu kamar yadda na faɗa maka na zaɓa maka matar aure ba kowa bace face na na Aisha ki haƙuri Aisha baki alƙalmi ya riga da ya bushe lokaci guda na sauke ido na akan sa aka sa a shi ma ni yake kallo duk ƙura duk juna ido muka na ɗan lokaci kafin na ja ƙaramin tsaki na rufe ido na Hamid yana kusa da ni yana tambayar masu cewa yaushe za a sallame ta. Ba tare da ya kallan ba ya ce yanzu kafin ya sa kai fita shi da Abdulbin su da kallon muka har suka fice. Ba minti biyar sai ga su da doctor da ke duba na ce ma nana zan sallame ki akwai likitan zai ringa zuwa gida yana duba ki. Na ce amma ka ce sai jibi me yasa ka fasa? Ya kalli Musab sannan ya kalle ni ya yayan ki ne ya buƙaci hakan. Wani mugun kallo na auna masa wani bakin ciki yana cika min zuciyata. Ya miƙo komin takardar sallama na ansa Dabla da Sofi suka fara haɗa mana kayana. Hamid ya miƙe na cewa lole bar na wuce a hanya nake Abuja zan tafi. Na roro da ido na cikin shagaba na ce. Barushi ya ce insha Allah next week zan dawo na ganki kafin nan ai samu na waya ko? Na daga wasu kai sa ya miƙo min alamun mu yi sallama. Karan muka haɗa ido da shi wani kallo yake min da yasa na ji na kasa miƙa masa nawa. Yaƙi na ce am ni ba ni so. shi ya ce okay goodbye Loli get well soon. kuɗi ajiye mana ya fita asabe ta ɗauka ta saka a cikin jaka sannan suka fara fita da kayan wajen mota daga ni da shi sai shi a ɗakin ba wanda ya ce ma wani ci kanka kusan tsawon lokaci babu su babu su safi ban san me ya rike su ba na sauko a hankali na saukowa jiri ya kwashe ni zan tafi na kifa a zarce ta da hannuwansa da yake kyawun mazauni a ƙirjinsa rantsi da rana ina jiran na ji ni ƙasa kawai sai na ji ne cikin jikinsa bude ido na na sauke su cikin nasa kamar yadda yake kallo na shi a fusace na tura ta da iyakar dan karfi na da ya rage mu ina cewa lalacen cika ne ina ruwanka da faduwa ta ka bar na fadi mana jikinka ko nawa na ja dogon tsaki da ce sai tsami kake za ka haɗa jikinka da nawa idanunsa kawai zuba mata yana kallon ta a zahiri ba za ka ga ɓacin ransa a fili ba amma a zuciyarsa shi kaɗai san yadda yake ji a ransa shi ne yake tsamin kenan lalle zai koya ma yarinyar na hankali sun Jiri na ɗiba ta na ɗan zauna bakin gado har sof ta shigo ta kama ni muka fito yana biye da mu a bayan mu tun hamil ya fita na tafi mota guda ce wadda sun naja ke jan abu da ita in za su fita cikin gari Na bula da ni da abdul muka zauna baya sofi fita shiga gaba shi kuma ya ja muka bar asibitin har muka je gida ba wanda ya magana tunda aka buɗe gate din muka kutsa kai cikin gidan na moment din moment din mu da abu suka fara da mun cikin kaina hankali na ya fara tashi kai na ya fara juya muna tsayuwa duk kowa ya fito ni na kasa daukar ni na kasa dukar da kaina ne Na fara kuka ba kama hannun yaro ba karamin kuka ba Rigar karinsa ya tashi sosai abin da ya dawo shi da Sofi da Nabila suna aiki lallashi amma kukan nake. Sofi ita ma tana hawaye ta ce yana nan idan kina kukan nan kamar kina jayayya da lamarin Ubangiji ne. Ki haƙuri ki fawwala mu Allah. Kowa fa dole sai ya koma in har ya riga da ya zo duniyar nan wannan kukan baya maido abu sai ma matsalar da zai ja masa. In har kina son abu ba haka ya kamata ba za ba ta haka zaki nuna soyayyar ki a gare shi ba. Mutsaf na gefe yana kallon su yana jin duk abin da suke faɗa mata. Lumshi ido yana jin yana jinjina kai kaifin tunaninta da tawakkalinta yarinya tana matukar burge sa halinta ya masa ina ma ita aka bashi da ba zai wani damu ba abdul ya ce abinda safta faɗa gaskiya ne ya yana na kuma mu ma duk muna jin irin ciwon da da ke ji ba mu da zamu face addu'a da neman Allah ya masa ya sa ma mana dangana Nabila ke share min hawaye na ce cikin shakakken murya ba zan iya shiga cikin gidan nan ba tsoro nake jigan nake kamar zan kamar zan gansa kuma yana na asibiti ne ta zama a can hankalina ba zai iya kwanciya ba wallahi na fa kai fita saboda dai bata ko me za ce mata ba Abdul ya kama hannu nan yana kokarin wanda daga motar na toka ne ka sake ni ba zan iya shiga ba don Allah Abdul ka sake ni ba zan iya ba kuma yana na asibiti na zauna a can ta kowa yar inda suke ya ce Safiya Abdul ku je cikin gida sake ta kuce duk kallon sa suka yi da jinjina musu suka ya ce ku je za ta shigo yanzu nan Nabila ta ce kana ganin yadda take gaddama duba fa ga ta ko cikin mota ta ce na gani je ke ma yanzu da za ta shigo cikin gidan insha Allah sai da kai ta suka gaba safina waigowa ya yi mata wanda ta ji har cikin ranta sai da ya ga shiga su sane bude kofar inda take zaune ya tsaya na kallon ta ta dunkule waje guda ta tattare duka kafafun ta ta saka kanta a ciki tana kuka limshe idan sai ya bude kafin ya bude baki ya ce Aisha Sak na tsaya da kuka saboda fitar sa da fitar sautin sunan sun yi matuƙar yin tasiri cikin kaina. Ji ta ta yi shiru ya sa ya sake cewa Aisha ɗago kanki don Allah mamaki ke da yadda yake furta kalamansa wanda yake sakarin jin ba zan iya masa musu ba a hankali nake dago kaina har na dago sa ga baki ɗaya. amma ban kalle sa ba ƙirji na yake ta ɗagawa saboda shekar kukan da nake ina sauke ajiyar zuciya sake sassauta murya ya ce kallon ni kiyawa ne sai da ya sake cewa ki juyo ki kalle ni na ce irin na na dago da su na sauke su akan cikin ransa ya ce tabarakallah masha Allah cikin lallami da nutsuwa ce kin imani da Allah da manzansa Limshe idona nake yayin da sauran hawayen da suka rage cikin idona suka silalo min kafin na jinjina kaina alamin e Ya sake cewa kin imanin da ranar tashin alƙiyama? Daga kaina ne ina share hawaye na ce to in har duk in kin yi kin imanin da su kin sani cewa babu wanda ya sai ya dawo maki da mahaifinki domin wanda ya ya dawo in har kin imanin da su ki haƙuri ki masa addu'a domin mamaci baya son kuka ki je ki ta sallah kina masa addu'a shine abin da zai saka ya alfahari da ke in har kika gaddama kika ci gaba da kuka abin ki ba zai taɓa alfahari da ke ba shin kina son a yi wa mahaifinki azaba ne girgiza na ina hawaye ce to waɗannan hawayen ki daina su sannan ki je ki addu'a tashi mu je cikin gida mami na jiran ki na rawa yake sosai ganin haka sai ya miƙa hannunsa alamun na kama bai masa musu wani saka hannu a cikin nasa ba zan iya kwatanta taushi taushi taushin cikin hannun nasa ba amma ya fi auduga taushi hannun to yana riƙe da ni ya rufe motar bai saki hannu ba sannan ya nufo hanyar cikin gida har sannan hannunsa cikin na duk suna fadan zaune muka shiga da sallama bakinsa Dubbin mu da kallo sukan bai dire ni ko ina ba sai gaban mami. Kasan na zube wajen kafafanta na ɗora kaina bisa cinya ta na rufe ido na. Kawai mamin ta ce sanin WhatsApp Allah ya maka albarka. Yarisa na yace na gode hajiya. Ya jiya ya fita daga falon. Kaina take shafawa sai aje zuciya nake ta saukewa cikin lallami da taushin kalami ta ce ki haƙuri nana ki aishi rayuwa yadda ta zo miki. Haka Allah ya kaddara mana kin ji ko? Shiru ne kawai a jikinta don ni kaɗai na san halin da zuciya ta take ciki. To after two weeks a cikin waɗannan kwanakin iyakar rama na yi ta na lalace. Kaya ba sa zama a jikina saboda ciwo ya dawo sabo. Masassara ce ciwon kai ne jiri ne amai ne haka ne ta fama amma cikin iko Allah jini na bai sake hawa ba. Amma na sha wahala a gida doctor ke kula da ni. Na sha drip har ban san iyaka ba. Har jini sai da aka ƙara min leda biyu. Abdul da masu absu ne suke suka bayar da jini aka saka min. Tuni Nabla ta koma makaranta Abdul ma ya koma don sun fara exam ɗinsu. Ta shiga aji uku. Ni kan ba rana koma ba saboda dai ba na jin zan iya wani karatun kirki. Kullum mami cikin lallashi da nasiha take min. Sai su zauna su duka ukun mami Safi Abdul ta kallo na wata sa'a Safi ta kama kuka. Ita ma duk tana mai sosai mu tsabtsaye yake. Duk wata hidima yi yake yi da jikinsa da aljihunsa. Ko da yaushe ba ka rasa cikin gidan saboda abu abu na iya fasowa baya nan. Yadidi ta zo ta ce za ta tafi da ni wajen ta amma mami ta ce ki haƙuri yaya ki bar min nana zan kula da ita. ta ce a Rashida gara na ce da ita ki duba ki ga da yarinyar ta lalace ta fige da alamun ko abincin kirki ba ta ci don haka maza haɗo min kayanta ina kwance ni dai ban ce komai ba ni gara ma na bar garin kila na fi samun nutsuwa da kwanciyar hankali Sofi ta ce ya didi don Allah ki bar mana yayana na don Allah da kuwa ta mace ta ce gidanku Safiya na ce gidanku in bata nan ta yi da lalacewar tafiya zan yi da ita a guje ta shabar wajen babu inda ta tsaya sai ɗakin matsab da ke can boys quarters bakin kofar ta tsaya tana sharawa ya sanan ta sallama karatu yake na hadis ya tsaya na amsa ya ce safiya shigo mana an kalli ta shiga ta durƙusa bakin kofa kan da ƙasa ce cikin sanyin murya yaya ina yi ne kalanta kawai yake ya ansa da labbansa ta ce yaya don Allah ka zo ka hana ya yadi tafiya da yayana na gashin wai da ita za ta tafi bacin ba ta da lafiya wai ta lalace ba mu ba ta abinci ta ƙara shi tana kuka kasa kasa shi lallashi ya ce ki ba hawa yanki baya karewa ne ya isa ki bar wannan kukan haka nan so ki in za a kai ki gidan miji ki rasa na yin kuka Turo baki ta tana kallon sa murmushi mata ita ma ta da kai tana tana yi. Yace mu je cikin gidan. Tare suka fito suka jira suna tafiya. Zaka iya cewa ma wasu mata da miji ne saboda tsananin dacewar da suka yi. Yace shi za ta koma makaranta ne Safiya ta ɗe fuska ta ce. Yaya ni dai ba yanzu ba ya girgiza kai ce. Kar ki biye ciwon yarki in kika biye mata za ki durƙusar da karatun ki ne don naga alamar ciwon son shi take yi. A anan za mu tsaya sai ku biyo mu